addinin ka cire ranar sallah to bayan sallah da kwana ɗaya to zuwa da kwana uku ana son ka je ka yi jifa shi wannan jifan da za a yi shi kuma ba da safa ake yin shi ba ana yin shi ne bayan rana ta yi zawali daga sanda rana ta yi zawali to a lokacin za a iya zuwa a yi jifan don haka alhazai suna da yancin sai su tafi kafin rana ke ne saboda wurin yana da nisa galibi daga inda ake zube musamman mu. don tafiyar ta kai daga dan magaji zuwa asibitin shika kuma a kafa ake ba mota ba mashin a kafa ne ba yadda ba ka hau mota ba mota ba ba mashin don tsakanin tantina ne na alhazai za ku rinka bi ta kai daga ɗan magaji zuwa asibitin shika ina tsammanin mata ce ina fata an gane to a wannan rana kaga za ku iya tuhuwa tun karfe goma ka safe kafin ku je wurin sha biyu ta yi to ga masallaci nan a hannunku na hagu in kuna tafiya idan kuma kuna dawowa ga shi nan a masa a hannun dama sunan shi masjidul khaif wannan masallaci manzon Allah yake annabawa saba'in sun taɓa yin sallah a cikin shi za mu zo za mu kawo tarihin wannan masallacin insha Allah ta'ala a cikin karatutukan nan namu sai ka je sai kai sallah azhar a nan idan kuka yi sallah azhar a nan sai ku karasa sai ku je lokacin kun ga rana ta yi ne to sai ku je ku yi jifa idan ba haka ba fa to sai ku bari sai da la'asar in ba haka ba sai ku bari sai da daddare an ba ku izinin ku yi har zuwa sanda alfijir zai fito shi yasa gaskiyar lamari galibi idan alhazai sun daure sun yi mana biyayya don alhazai sababbi suna da ɗoki wasu sai su maka algafa ta malam ba za a tafi sai a ce bari za mu tafi sai karfe biyar mu tafi mu yi magariba a masjidul khaif daga nan sai mu jifa wani lajin zai da ya gudu shi yana ganin kamar ɗanin zai gudu ne kafin ku je amma gaskiyar lamari galibi mu da malaman mu ka ga da daddare mukan je jifa gani na ƙarshe da ne wa usulmin a duniya da daddare muka haɗu a wurin wajen jifa da a a tsanaki za ka ga yin malamai za ka gani a cikin kamera da muka ɗaukawa wannan kaso ba za ka ga daddare wurin rama-rama yana da saukin a yi to wannan rana ta farko bayan sallah kenan ka cire lissafin ranar sallah da rana ta biyu da rana ta uku to shi ake kira ayyamu shirya. kana da zaɓi ko ka yi kwana biyu kana jifan ko ka yi kwana uku kana jifa to ranar farko idan ka zo za ka yi jita daga ciki za ka fara da ta farko ne ka jefe ta da tsakon guda bakwai idan ka jefe ta da tsakuwa guda bakwai idan za ka jefe ta za ka fuskance ta ne shine za ka mai da makka ta zama hagunka mina ta koma hannunka na dama to jamba ɗin wurin jifan shedan sai zama shine a gabanka misali ina fatan kun fahimta to sai ka jefe ta da tsakuwa bakwai Allahu akbar Allah akbar Allahu akbar kana jifa idan ka gama sai ka dan matsa gaba kaɗan sai ka dan kada hannun dama sai ka daga hannunka ka fuskanci makka ka fuskanci ka'aba sai ka yi addu'a ma'ana a nan ka roki duk abin da kake bukata kuma ka dade kana addu'a annabi yana dadewa yana addu'a sallallahu alaihi wasallam idan ka je ka je ta biyu ita ma za ka yi wannan addu'a idan ka je ta uku ba za ka yi addu'a ba sai ka tafi to haka za ka yi yau ɗaya da wato abin nan ayyamin tashrik ranar farko ta bayan sallah da kwana ɗaya bayan sallah da kwana biyu haka bayan sallah da kwana uku to kun ji waɗannan takaitattun bayanai to